Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 15 ga watan nuwamban shekarar 2022 a cikin shirin za ku ji cewa dan takarar shugaban najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar apc ahmed bola tinubu ya yi alkawarin ci gaba da inganta tsarin harkokin noma da samarwa matasa ayyukan yi aikin da shugaba muhammadu buhari ya yi kungiyar kasashen afirka ta tsakiya semak a takaice ta shirya sauya kudaden kasashen daga sefa zuwa kudi na bai daya a wata mai zuwa kamar kowane daren ranar talata yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake fama da rashin kayan aiki da magunguna a asibitocin najeriya da mustapha nasir batsari ya haɗa mana muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar niger to amma kafin nan ga maryam da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan rasha ta janye dukkan dakaranta daga ukraine tare da maidawa ukraine ɗin ikon iyakokinta da yake magana ta bidiyo a taron shugabannin kungiyar kasashe ashirin na g20 a birnin bali zelensky ya ce jinkirin kawo ƙarshen rikicin na nufin ƙarin mace-mace a ukraine da kuma ƙarin barazana ga duniya. na tabbatar da cewa yanzu ne lokacin da ya kamata a kawo ƙarshen yakin rasha a cewar zelensky kalaman shugaban na ukraine na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai a birnin kherson a jiya litinin birnin da aka 'yantar a baya-bayan nan inda ya faɗa wa sojojin ukraine cewa ƙasar na a shirye don zaman lafiya shugabannin kungiyar g20 na kasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau talata a tsibirin bali na kasar indonesia taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin ukraine shugabannin za su fitar da wata sanarwa inda galiban mambobin kungiyar za su yi allah wadai da yakin da rasha ke yi a ukraine a cewar wani babban jami'in gwamnatin amurka a wani taron manema labarai da safiyar yau talata ina tunanin za ku ga yawancin mambobin g20 sun fito fili sun yi allah wadai da yakin da rasha ke yi a ukraine kuma suna ganin yakin rasha a ukraine ɗin a matsayin umar aba'isan babban matsalar tattalin arziki da jin kai a duniya a cewar jami'in da ya nemi a saka ya sunansa sanarwar da ake sa ran fiddawa a ƙarshen taron a wannan makon an tsara ta ne ta yadda za ta nuna cewa kungiyar za ta mai da rasha saniyar ware a cewar wani jami'in kungiyar ta g20 sai dai ba a san yawan kasashen da za su rattaba hannu a sanarwar ba A yau talata rundunar sojan ruwan Amurka ta faɗi cewa ta gano tan saba'in na man makami mai linzami da aka ɓoye a cikin bahunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa Yemen daga Iran. Wannan shine karan farko da aka kama wani abu a ƙasar da ke yaƙi tsawon shekaru yayin da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma ta wargaje. Rundunar sojan ruwan ta ce adadin sinadarin ammonium perchlorate da aka gano za a iya amfani da shi a matsayin man makamai masu linzami da ke cin matsakaicin zango fiye da sha biyu makaman da 'yan tawayen hufi na kasar yemen da ke samun goyon bayan iran suka yi amfani da su wajen kai hari a kan dakarun da ke kawance da gwamnatin kasar da kasashen duniya suka amince da ita da kuma haɗakar dakarun da saudiya ke jagoranta da suka goya masu baya. ga dukkan alama kokarin sake samun makamai na zuwa ne a daidai lokacin da iran ta yi barazana ga saudiya da amurka da sauran kasashe saboda zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi a kasar ta neman hamɓarar da tsarin mulkin addini na iran tehran ta zargi kasashen ƙetare maimakon al'ummarta da ke bayyana takaicinsu da tunzura zanga-zangar wadda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 344 aka kuma kama mutane dubu goma sha biyar da ɗari takwas da ashirin a yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin murƙushe masu zanga-zangar. To sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jihar New South Wales da tafi yawan al'umma a ƙasar Australia na fuskantar gagarumin ambaliyar ruwa a yau talata. Kafofin yada labaran ƙasar sun faɗi cewa Hukumomin garin Forbes sun ba da sanarwar gaggawa ta kwashe mutane daga yankin, saboda kogin Laklan yana cika fiye da yadda hukumomin yankin suka yi zato. Dama makonni biyu da suka wuce aka fidda sanarwar a fidda mutane daga garin na Forbes. An yi hasashen ruwan kogin Laklan a garin Forbes zai kai mita goma da digo takwas a yau talata. Haka zalika akwai kuma gargaɗin gaggawa da aka fidda a wasu garuruwa da ke kusa da kogin na Laklan ciki har da Yugora da Molang. A kan titunan babban birnin India New Delhi masu cunkoson jama'a, mazauna birnin na nuna damuwa akan yadda yawan jama'a ke karuwa cikin sauri da kuma yiwuwar samun karancin ayyukan yi da abinci. Wannan na zuwa ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa yawan al'ummar duniya zai kai ko ma ya kai biliyan takwas a yau sha biyar ga watan Nuwamba. kuma india za ta maye gurbin china a matsayin ƙasa mafi yawan al'umma a duniya a shekara mai zuwa rahoton ya yi nuni da cewa a shekara mai zuwa india mai yawan jama'a biliyan 1.412 za ta zarta china mai yawan jama'a biliyan 1.426 rashin aikin yi zai karu kuma a saboda haka za a samu karuwar sace-sace da fyaɗe da kuma kisan kai wannan duk yana faruwa ba haka birnin new delhi yake ba shekaru biyar da suka wuce yawan jama'a ya karu sosai a cewar madusmita beswas mazaunan birnin new delhi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dalla. ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC Ahmed Bola Tinubu ya yi alkawarin ci gaba da inganta tsarin harkokin noma da samarwa matasa ayyukan yi da shugaban ƙasa muhammad Buhari ya yi. Bola Ahmed Tinubu da dubai 'ya'yan jam'iyyar APC sun hallara a Jos fadar jihar Plateau ne don kaddamar da fara yakin neman zaɓe na shekara ta 2023. Wakiliyarmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. shugabancin Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC Ahmad Bola Tinubu ya yi alkawarin ci gaba da inganta harkokin noma da samarwa matasa ayyukan yi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi. Bola Ahmad Tinubu da dubban 'ya'yan jam'iyyar APC sun hallara ne a Jos Fadar jihar Plateau don ƙaddamar da fara yakin neman zaɓe na shekara ta 2023. Dan takarar shugaban kasar wanda ya ɗauki tsawon lokaci yana yabawa da ayyukan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi, ya kuma ce gwamnatinsa za ta samar da cibiyoyin haɓaka harkokin noma don samar wa ƙasa abinci. We, we establish agricultural sector ya kuma ce su a jam'iyyar apc ahmad tinubu da in sha allah za su samar da mulki da zai kawo ci gaba wa 'yan najeriya shi ma a nasa jawabin mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na apc sanata kashim Shettima ya ce sun yaba ne da zaman lafiya a yankin su mun san yanayin da muke ciki kafin president buhari ya hauka daga mulki a kasar nan a borno lokacin gamman goma sha bakwai suna hannun boko haram yanzu ga gwamnatun yara nan zan shaida muku cewa an mai da mutane mutuwa lokacin gamman ashirin da bakwai na borno yanzu al'umma musulunci Na zanta da wasu talakawa da suka halarci gangamin ga abin da suke cewa. Sunana Honorable Abubakar Muhammad Bawaya daga Maiduguri su cika alkawar da suka yi wa jama'a because na hanyoyi abinci musamman ilimi because shidalci ba abin da baya kawo ba. ko magana muka haram da kika fada jahilci yana cike babban abin da ya kawo ta sunana juliet dawap kowa ya fito ya zo ya goyi bayan tinubu amma gaskiya mutane ana yunwa ana wahala a mu kuma fatan mu shine duk alkawari da suke mana Allah sa su samu su cika su sunana Muhammad Bello Adamu daga Gimili Moro amma alkawarin da mu samu hanya kuma gaskiya ba mu samu hanyar kwalta din ba a mana alkawali da mu samu ruwan sha to ruwan sha ne aka muka samu a dan mana tuka-tuka famfo. Sunana Jamilu Baba, jigo a cikin jam'iyyar APC a jihar Filato. kamar yadda kika gani malama zainab an zo an kaddamar da taro amma waɗanda suka zo taro suka halarci taro mafi yawa baƙi ne in kin lura abin da muka yi a shekara ta da goma sha biyar. da shekara ta da goma sha tara zuwan buhari mun tsayar da garin ne cak hatta kasuwanci sai da ya tsaya har sai bayan da aka kaddamar da wannan yakin neman zaben amma a yanzu 'yan jam'iyyun ma ba su zo cikin yawan yawanci taron ba sabila da akwai matsala a cikin jam'iyyar wanda kuma shi mai girma gwamna ya kasa warware wannan matsalar Shi ko shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce za su goyi bayan gangamin yaƙi wa Bola Tinubu ne har sai sun lashe zaɓe. Ahmed to represent Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan yake cewa ba zan ce komai ba amma Ahmad Bola Tinubu shine zai wakilce mu a zaɓe na baɗi. Za mu ba shi goyon baya za mu kuma karaɗe duk ƙasan nan don yi masa yaƙin neman zaɓe. Taron ya kan kama ne a cikin tsauraran matakan tsaro Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. a daidai lokacin da kasashe shida na tsakiyar afirka a ƙarƙashin ƙungiyar simak suka keɓe ranar sha biyar ga wata mai zuwa na disamba domin sauya kudadensu daga sifa takwarorinsu na yammacin afirka ciki hadda jamhuriyar Nijar da suka yi wannan yunkurin tun shekarar 2020 sun jefa wannan magana a kwandon shara Haruna Mamman Bako ya haɗa mana rahoto akan haka. Wata guguwa ce yanzu haka ta soma kaɗawa a nahiyar Afirka ta canjin kuɗaɗe inda ƙasashe shida na tsakiyar nahiyar Afirka ƙarƙashin lemar ƙungiyar su ta CEMAC da suka haɗa da Kamaru, Congo, Brazzaville, Chad, Gabon da Equatorial Guinea suka sha alwashin canza kuɗaɗen sefa da suka gada daga 'yan mulkin malaka'un ƙasar Faransa daga nan zuwa ranar goma sha biyar ga watan Disamba mai zuwa a cewar Alhaji Alhaji Idrisa wani masanin tattalin arziki kuma dan rajin kare haƙoƙin jama'a ƙarƙashin ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar wannan matakin da waɗannan ƙasashen suka ɗauka abin ya bawa ne. Ƙasar Faranshi ita ma in ba ta samu ƙarƙashin su kenan ba ta riƙe su kenan yanzu su nazarin su ne ya ba su sun ga ke wannan ƙarƙashin Faranshi da suke kenan kuɗin Faranshi ne suka unwani da su kenan sai sun kai nazari sun ka ce kamar su ɗauko mu kansu in kenan su yi nasu in sun kai nasu su gani abin da za badawa sun matsu ne ko in kan matsu yana ya kamata ka sauya zama sai dai ana iya cewa an daɗe ana sheka ruwa ƙasa tana shanyewa domin gabanin ƙasashen semak su ɗauki wannan matakin canza kuɗaɗensu takwarorinsu na ecowas ko sai dai yawo ne su goma sha biyar suka yi irin wannan shelar a shekara ta da ishirin kamin magana ta su dade biyo bayan kalaman shugaban ƙasa abrikos ala Alasan Watara na cewa kasar Faransa ce za ta zama uwar tafiyar kudaden na eko abinda ya sa tarayyar Najeriya da ke kasancewa giwa ta tattalin arziki a nahiyar Afirka da na Conakry da Togo gaugauta janyewa daga maganar canza kudaden abinda ya rusa wannan aniyar kuma tun wannan lokacin ne shugaban kasar Cote d'Ivoire ya kara yin kaurin suna in ji Habibu Mumuni masanin kasa da kasa a jamhuriyar Nijar. riga fa yan semak zancen abin gashi france fa zone afrique don kuma an gaza kamar an kai kana ganin wata ra'ayi kulle yadda ya je kaman wata kasa don kenan mutane wanda ba za su barin ma su can sai mak sun himu karhi kuma sun himu haɗin kai bisa ga nan ga afrique de l'ouest afrique de l'ouest muna kai a mu da yawa akwai yan renon horon shi waɗanda ba su san horon shi a tabita waɗanda sun an teran su horon shi ta da shari'arsu da rayuwarsu da abincinsu dukkanin horon shi yau da ka cika gwabce su za su zakwa su yi magana kuma ana jin su ana cikin haka ne ne shi ma babban bankin tarayyar najeriya ya ba da sadarwar canza waɗansu daga cikin takardun naira abinda ya haifar da fargaba da ma faduwar farashin naira gaban kudaden sefa sunana malashin umaru mai canji kera ta gune lokacin da ana canji ɗari tara da hamsin. yanzu ana ta kukan naira ta faɗi kuma sai an ka taho kwatsam babban banki na najeriya kuma sai zaka yace zai horhora kuɗi to wajen horhoran kuɗin na mutane saboda sun jahilci abin ba su fahimci abin da aka nuhi ga horhoran kuɗi ba tunda su banki abin da wace da suka kawowa suka ce za su hura naira dubu da naira ɗari biyu da naira ɗaya kenan bai shahi darajar naira ba tun da hororen ba an ce waɗanga kuɗin ba a amsa su ba za a amsa zuwa tattahe banki ba ta dawowa waɗannan sabi su suna koran waɗanga tsohi har su kore su. masana harkokin kuɗaɗe a jamhuriyar nijar na cewa watakila canjin sefa na ƙasashen semak zai zama kukan kurciya wa ƙasashen ecowas haruna mamman wani Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan faifan. To madalla. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda ake fama da rashin kayan aiki da magunguna a asibitocin Najeriya wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar. A Najeriya, karancin likitoci da ma rashin kayan aiki a cibiyoyin aikin jinya na ci gaba da zama wata babbar barazana a ɓangaren kiwon lafiyar ƙasar da a lokuta da dama yake haddasa asarar rayukan jama'a. In dai ba a manta ba, Bangaren kiwon lafiyar na ɗaya daga cikin manyan alkawallan da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a farkon hawansa mulki. inda ya ce zai inganta su ta yadda za a rage kwararar manyan 'yan Najeriya zuwa ƙasashen waje domin neman lafiyarsu. Al'amarin da ke nuna har yanzu da sauran aiki. Injiniya Musa Madaki Kusharki mai sharhi ne akan lamura a Najeriya. Hakikanin gaskiya an kware wajen kawata asibitoci amma ba don in ka je ka samu biyan bukata ba ga abin da shafi lafiyarka. Mafi yawa in ka je asibiti ka ya baka sha'awa. sosai an tanadi komi da komi na kyalkyali hmm. amma abin da ya shafi maganan magani da kwararrun likitoci da za su iya duba mara lafiya cikin hmm. sauki ya samu kuma sauki wajen a saurare shi to wannan abin shine ya yi karanci yanzu a dukkan asibitocin najeriya sai dai yan kaɗan da ba a rasa ba amma ya kai ga alkawalin da shi shugaba muhammadu buhari ya yi na cewa zai inganta wannan fanni tun farkon hawan mulkin sa. ai farkon hawan mulkin buhari alkawarorin da ya yi tunanin cewa wa'anda zai ja kusa da shi mm. don su taimaka masa don an ci hannu ɗaya biyu a ɗaukan mm. jinka ya yi ne da tsammanin wa'annan mutane da gaske suke yi kamar yadda shi ya zo da gaske tsakanin shi da Allah zai aiki to amma a ƙarshe an wayi gari ne akan su sun zo ne irin a yi kaci ka tashi saboda haka hakika ni na imani shi kanshi yana nidama da irin yadda suka fashi a suka mishi ingiza mai kantu. To ko a cikin makon da ya gabata ma tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger kuma tsohon edita a jaridar leadership Alhaji Ɗanladi Indayabo ya rasa ransa bayan zargin yin sakaci daga jami'an asibitin IBB da ke Mina Malam Ibrahim Indayabo kane ne ga marigayin. A farko dai babban ɓacin ranmu ba ga kowa ba ne iyakacin ga shi kwamishina na health a kan yanayin sakacinsa a kan bangarorin kiwon lafiya a jihar Mutaneja, Sannan kuma muna nuna fushinmu ga su jami'an asibitin IBB hospitals. Muna bukatan ita a ƙarshen bincike idan har an gano an tabbatar da cewa akwai sakaci din to na farko shine shi commissioner of health ya fito ya ba da haƙuri gare mu da kuma dukkan mutanen jihar neja akan sakaci da ake da rayukan mutane sannan abu na biyu a hukunta waɗanda suke da hannu a wannan sakaci da ake samu sannan abu na uku gwamnatin jihar neja ta tabbatarwa da mutanen jihar neja cewa za su ɗauki matakin cewa haka kuma ba zai ƙara faruwa ga al'umma ba ban taɓa experiencing irin wannan al'amari na batun abin da ya shafi health ba ina jin matsaloli na health dai a Niger amma ban taɓa sanin haka al'amarin ya taɓarɓare ba sai wannan karon da ya faru da mu kuma abin da mutane kamata su sani shine shi faɗan mu nan ya riga ya rasu ba mu da abin da za mu yi eh, mu dawo da shi kuma abubuwan da muka ce muna nema ba mu ce muna neman a biya mu wani kuɗin fansa ko na abu ba maganan shi ne a gyara abin da ba za a ci gaba da wulakantar da rayukan mutanen neja ba saboda haka wannan ma abu ba wai kan karan kanmu kawai muke yi ba abu ne wanda ni ban ma san da haka yake ba to hukumomi a matakai daban-daban na najeriya dai sun ce suna kokarin inganta bangaren kiwon lafiyar alhaji ahmad ibrahim matani shine sakataren gwamnatin jihar niger wanda yake zantawa da muryar Amurka jim kaɗan bayan sanya wani kwamiti domin gudanar da bincike a kan lamarin tsohon kwamishinan Alhaji Ɗanladi Indayabo ya ce za su yi ƙoƙarin shawo kan duk wasu matsaloli da suka addabi asibitocin gwamnati a jihar Niger. A bayanin da muka samu an kawo su nan da dare, to a cikin wannan dare da suka zo asibiti duk da yake halin da suka ciki ba wani doktor da ya zo ya kula da su har zuwa safe washe gari ne ma aka kira ka ce an biɗi doktor daren ba samu ba ya ba mutane tsoro da rashin fahimtar shin menene ke faruwa a asibitocinmu na gwamnati to abin da ya samu mai girma gwamnan jihar niger alhaji abubakar sani bello ya ce dole ne a kafa wannan kwamiti domin ta je ta bincika shin menene ya faru gaskiya ne abin da ake yayatawa cewa su sun je asibitin nan babu likita ko ɗaya da ya kula da su to idan ko haka ne gwamnati za ta ɗauki matakan da ya kamata domin ta tabbata cewa irin wannan bai kara faruwa ba domin kowane ɗan adam rai guda ke gare shi kuma muna ganin an kafa asibitoci ne na gwamnati domin a kula da jama'a a ga irin wannan hali idan suka shiga wannan hali na rashin lafiya a ga cewa kuɗin da ake biyan ma'aikata na gwamnati a asibiti ya kamata su tabbata cewa sun tsara aiki da gaske da kuma gaskiya amma shi wannan kwamiti zai fada da aikinsa zuwa wasu asibitoci domin sau da yawa akan samu irin wayannan matsaloli wannan dai saboda yana fitaccen mutum ne abun aka ji labari fili eh. me za ka ce game da wani eh, haka yake muna fata idan mu abin da muka gani a wannan asibitin abin da kwamitin ta gani a wannan asibiti abu ne wanda yake zamu idan ka gan shi a asibitin ibb specialist wanda muke ganin yana cikin asibitocin da ke kan gaba a niger inda har za a samu wannan na tabbata za mu imanin cewa akwai irin waɗannan da yawa da suka fi wannan ma ino lalacewa kwamishinan kiwon lafiya na jihar niger dr muhammad mako sidi ya ce duk da yake suna fama da karancin likitoci a asibitocin gwamnatin jihar niger amma kuma suna ƙoƙarin hukunta duk wani jami'in kiwon lafiya da aka samu da yin sakaci a kan marar lafiyar. Mun sa kwamiti kafin ma a sa kwamiti guda wuri SSG namu kwamiti. Mun hmm. riga mun kafa kwamiti to investigate. Ok, tana yin kahin ma kahin ma su bangaren gwamnati wato SSG su sa nasu ku a likita. Immediately, yes. No. I'm expecting a report as soon as my immediately ko jiya kuma na kira duka likitocin manya-manyan Niger State duka. shugabannin asibitoci and then uh, give us chance warning. Wato an gargaɗe su? Yes, yes an gargaɗe su. Don despite muna da karanci wayanda ke a ƙasa we need to see effectiveness Ma a gaskiya fi sabili layi muna punishin mutane as much as possible but as i'm talking to you now there is uh, somebody that uh, uh, last night uh, this morning i find out what really happened to discipline the to find out the what is the really issue. Wato an samu wani kenan jiya zuwa yau talata. Da za mu yi yes da yi laifi ba kuma haka muke samu su so ana punishin mutane amma kuma kamar yadda na faɗa kwanaki Najeriya ta zama ƙasa ne da doka ma ba aiki da ita. Ka ga mutane ne ke ihu yanzu ba yi kaza ba ba yi kaza ba amma idan mun ko an laifi to zan ka zo za ka yi punishin mutum sai kuma kowa kuma ya taru. Mm, Ina kwanakin baya na baka labarin wata 'yar jarida da ta kawo ka na wata nurse. Mm. Da dare na tashi wajen sha biyu na je wurin na yi punishin din eh, staff din nan. Nan ta yi ta um, um, ma'aikaciyar jarida ta rusu na wai don Allah ka zo a ce don ita ne aka kore ta. A yanzu dai jama'a sun zura idanu domin ganin rahoton wannan kwamiti da kuma irin matakin da gwamnati za ta ɗauka a kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To madalla a gaishe ka, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a ci gaba da kuskuta ma duniya sauran hirar da fiyar morgan ya da cristiano ronaldo a yau talata kalaman dan wasan sun yi ragaraga da masu mallakar kungiyar ta manchester united ta kwallon kafa ta birtaniya cewa da iyalan langalazar kalaman dan wasan da ake dangantawa da tashin nakiya sun soki lamirin masu kungiyar da cristiano ronaldo ya ce ba su damu ma sam da club din ba balle ya taka rawa a premier league ta kwallon kafa ta birtaniya kamar manchester city ko liverpool liverpool ko kuma arsenal a yau a wata sanarwa da kungiyar ta manchester united ta kara hidduwa a yau talata ta ce tana jiran sauraron dukkan dokacin hirar da dan wasan da pierre morgan da zai hito a gobe laraba idan allahu ya kai mu kamin ta yanke hukunci akan matakin karshe da za ta daukar wa dan wasan da ake ganin macin zamansa a banci ne da dan lokuta kankana da ake bashi wanda yake buga wasa ne ya ya kaisa gaban go inda yake ganin kamar an masa daurin huhun goro shi yasa ya bullo da wannan salon domin duniya ta san halin da ake ciki da ma wanda yake ciki tsakaninsa da kungiyar ta manchester united wannan ko domin kungiyar ta ba shi damar yin gaba a yammacin yinin jiya ne mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana oto ado da ya canji dan kasar Sabi'a, milovan rajavak da hukumar kwallon Kaba ta Ghana ta kora bayan yin waje da Black Star a zagaye na farko na kofin nahiyar Afirka na kwallon kafa da yawaka na kasar Kamaru kocin na Ghana bai samu halartar kwambalar ta nahiyar Afirka ba saboda yana cikin ayarin masu horar da kungiyar kwallon kafa ta Jamus Borussia Dortmund dan shekaru 46 wato Ado kocin na kasar Ghana ya saka sunayen diyan Abedi Pele Jordan Ayu da Andre Ayu da ke buga kulob din al saad na kasar qatar da zai buga wasan kofin duniyarsa na uku bayan na shekaru ta 2010 da 2014 ita ko kasar senegal tuni kungiyarta ta lyon de teranga ta sabka kasar qatar a yammacin yin jiya litinin yayin da 'yan wasan jamus na manshaft da su hudu suna lashe kofin duniya na kwallon kafa suka sabka a qatar bayan tashin su daga birnin berlin babban birnin kasar jamus a cikin daren jiya sheko zakara da ke kasancewa alamun kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa da ke rike da kofin duniya da yallashi a shekara ta 2018 a kasar rasha sai gobe laraba ne zai tashi daga paris babban birnin kasar faransa domin sabka a kasar qatar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a yau talata cewa tsagaita wutar ainihi za ta faru ne idan rasha ta janye dukkan dakaranta daga ukraine tare da maidawa ukraine ɗin ikon iyakokinta da yake magana ta bidiyo a taron shugabannin kungiyar kasashe ashirin na G20 a birnin Bali. Zelensky ya ce jinkirin kawo ƙarshen rikicin na nufin ƙarin mace-mace a Ukraine da kuma ƙarin barazana ga duniya. Shugabannin kungiyar G20 na kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya sun fara tattaunawa a yau talata a tsibirin Bali na kasar Indonesia taron da ke fuskantar rarrabuwar kawuna sakamakon yakin Ukraine. shugabannin za su fitar da wata sanarwa wadda galiban mambobin kungiyar za su yi allah wadai da yakin da rasha ke yi da ukraine a cewar wani babban jami'an gwamnatin amurka a wani taron manema labarai da safiyar yau talata a yau talata rundunar sojan ruwan amurka ta faɗi cewa ta gano tan saba'in na man makami mai linzami da aka ɓoye cikin buhunan taki a cikin wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa yemen daga iran wannan shine karan farko da aka kama wani abu a kasar da ke yaƙi tsawon shekaru yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ta wargaje. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Sa'ida hamdu da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da da gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.